kaba masoyiya ta kika zauna haka da ke kai ka ni ke kadai in ban fanci kaso ina ganin ki cikin damuwa ba saboda damuwa ki za ta iya jefa ni cikin tashin hankali ya za a yi baka damu da bidiyo sati biyu ne nan baka kira ni a waya ba sai yanzu aka lokaci ba dole ma an damuwa matsala na samu ne wallahi tallahi inda na je ne ba ne to kuma kin san yanayin aikin mu kuma a daji muke ya kamata ki mu uzuri yi. amma dai ba daji ba in inda ka damu da ni ya kamata dai ko dan yaya ne dai ai ka ne mai gaba ɗaya wanda sai a ce ba network kake nan ko nan ba network sai din ma ba to ka ci ba ba to amma to amma ai kin san zuciyarmu suna tare da juna ko ko ba na kiran ki a baya kin san ai ta da take suna nan ya kamata ki min wannan uzurin ko gaskiya to yanzu ya aiki lafiya lau kin gani ranar nan a can ma ina shan lemu sai na ce ba zan shanye ba har sai na dawo kima kin sha saboda alkawari ne duk abin da na ci inda ya min daɗi ke masu kins. Ban zo ne lemu kake shi ko kake sha ko Zobo ne na siya a can. To an ce lemu. To ai duk ɗaya kenan. Shi kenan ba da. To shi kenan bismillah sha ke. Amma dai duk yawan shi da ka da ba mu sai ɗan kaɗan haka. Ok kina raina kenan kenan mun yi auren ma haka yi. Kai haƙuri da Allah ke to ya zaki sha kaɗan ko ba ke da ni ba ya za a ce ban yi da kai ba hannu ka zuciya ta yi to ina take ai ni ban ga zuciya ta yi ba ci daman ganin da ake yi na ma ƙuri tun da dama ita zuciyar ganin da ake ke matsala ta da ke rigima wallahi kin cika rigima yanzu to yanzu ya za a yi ni ba gaskiya ne idan kana so kai kansa kana so ka gano mutum ɗan kawo ɗan kuma musu eh? eh. don sadaki ko? Sadaki na ne dubu hamsin? Ke a tunanin ki kawai dubu hamsin sai ɗauka baki haka kawai in ba sadaki ba to me? ba za ka iya ba ke. Ba za ka A wanki ne da zan baki dubu hamsin.